tsara abincinka yau za a ci wake gobe ganyayyakin nan fruits ɗin nan ka dinga ciyar da ita da abinci mai kyau mai daɗi mai gina jiki shine ciyarwa duk macen da take rasa wannan gaskiya a hankali za ta koma zaman haƙuri kawai take yi da kai domin 'ya'yanta kuma kar ka yi mamaki in ta samu hanyar da za ta samu waɗannan abubuwan wallahi za ta iya bi mu muna da raunin zuciya zuciyarmu mai rauni ce muna da rauni ta ɓangare da dama saboda haka tsari wannan yana da matuƙar mahimmanci akwai macen da za ka ga gidanta sai ta ce maka ta yi wata shida ba a ci nama ba ba a ci kifi ba mace ka aure ta kula da tarbiyyanta yana ƙarƙashin kula da da yaran da za ta haifa yana ka da zaran ta rasa wannan wallahi in 'ya'ya goma ta haifa da kai za ta iya barinka saboda me akwai mazan da za ka ga su damu da tarbiyya ba idan tana tsoron 'ya'yanta su lalace wallahi za ta rabu da kai Tarbiyya yana daga cikin sa yaro makaranta. Sa yaro makaranta, kula da haƙƙin yaro, ya zama abin da duk yaro ke bukata yana samun shi a cikin gidan nan yana daga cikin tarbiyya. Amma ka sakan mata ita za ta biya ma yaro wannan bukata ta sa shi a makaranta, ta kai shi makaranta, in wani abu ake bukata a makaranta ita ne ya ba za ta tsane ka ba. ɗan nan ba ita kaɗai ta haife shi ba tare kuka haife shi da take gidansu ba ta haifa ba sai da ta zo ta aure ka sannan ta haifi ɗan nan hakkin kula da ita da ɗan yana wuyanka amma ka barta ta kula da kai ta kula da abin da ta haifa ai abin ya mata yawa to irin haka zai zama za ta yi tunanin to ai gara ta ji da ɗaya ta rabu da kai ka je ka kula da kanka ita kuma ta rungumi ɗanta ko 'ya'yanta ta kula da su kaga ta rage ma kanta aiki kenan wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa mace ta tsan miji sosai za ka kana zaman lafiya da mata da ta haihu baka kula da ita ba baka kula baka ma san halin da take ciki ba da ita da ɗan ita dai kawai ka haifi ɗa wani ma in zai ga ɗan shi a hanya wallahi ba zai gane kamannin shi ba sai yaro ya girma ya fara oyoyo sannan in oyoyo baba kulli yau da kullun yana maka oyoyo shine kake gane a fuskan kamannin ɗanka wannan wani irin rayuwa ne duk macen da za ta haihu ka kula da ita ka taya ta reno za ta ji daɗi ba za ta manta ba at least ka nuna mata damuwanka kana tausaya mata amma in ta ga kayi banza da ita irin kin haihu ke kika sani abin da kake nema ka riga ka samu to shi kenan yanzu bata da wani amfani a wurinka sai dai ta rainan maka 'ya'ya ta tarbiyyantar maka da 'ya'ya harkin tarbiyyantar da 'ya'ya yana wuyanmu amma abin da ya shafi na halayya na cikin gida kina tare da yaro za ki nuna mishi abin da wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne iyaye maza kuke kula da tarbiyya da na ma uwar da na ɗan al'amarin kula da tarbiyyan uwa da 'ya'yanta yana kanku ne ku mazaje idan baka wannan akwai macen da kila a gidansu ila macen da kake aure a gidansu ba haka ta ga ana yi ba sai ta ga ka zo ka sakan mata komai lokacin sa yaron makaranta ma ita za ta tuna maka wane ya isa ya je zuwa makaranta to zan sa shi zan sa shi zan sa shi har yaro ya girma wani ka kaga yayi shekara bakwai takwas ba a sashi a makarantar boko ba ba a sashi a makarantar islamiyya ba bayan da za ta yi dole in tana so ta yi kokari ita ta kukuta ta ila sashi a islamiyya ko ta kukuta ta je ta kai shi makarantar gwamnati wallahi wannan abin yana sa mace ta ji ta tsane ka ta tsane zama da kai kwata-kwata da fatan za mu gyara da haka na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu ina fatan kun tsinci wani abu na ilmantarwa daga ko wani abu ko wani kuskure da ya kamata ku gyara kuma kun gyara sunana fatima jibril idan kallon ka na farko kenan